اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دشدة غواتن شدة واتن جماد الثاني دق هجرا ما أيكي صلى الله تعالى عليه وسلم دبوت أيكي نند تريه خطو دتلاتين دبيو Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya yi mana muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin babi ne na wankan tsarki janaba ko haila ko jinin aihuwa da ma istihala a idan shakka fi ghasli mawdi'in ko nan za a tashi idan mutum ya yi kokantun wanke wuri yana gaurin nan ya wanko yana ga bai wanko ba yaya za a yi ya kyale ne ko ya sake an ya أن ma'u a أخذه min jasadihi abinda mutum ya yi kokanton ruwa bai kasance ya jika wajen ba na daga jikinsa A wada hubin na sai ya koma wa wurin da ruwa mana sai sake zuba wurin ruwa ya wanke wadan laka ya dihi ya cuccuɗa shi da hannunsa hatta yi wa jami'a jasadihi hatta yadda zai gami gaba ɗayan jikinsa me za a ce ɗaukacin jikinsa ko gaba ɗayan jikinsa gaba ɗayan jikinsa ya fi bayyana a umqa surratihi ana son mai wanka ko lalle ilalla mai wanka ya bibi zurfin cibiyarsa kasan daga cibiyoyi akwai masu cibiya mai zurfi to saboda haka nan idan mutum ya sake yana durku yana zaune ko yana durkushe shaɗin nan wankan da zai sa ga tun da ana yansa kamar facal facal haka sai ga cibiya ba ta jika ba wata hata halkahi da ƙasan makogoransa wa yukhallilu sha'ara lihiyatihi kuma ma ya tsatsefe gashin gemunsa wanda yana da gemu ko da mai duhu ne lallai sai ya tsatsaife shi wa jana haihi da karkashin hammatansa ba suka ce fuka-fukansa mutum na da fuka-fuki hammata yake da shi go wa baina aliyataihi ya bi tsakanin duwawunsa wasu kan ce ɗuwayyansa ku sawa ai amma dai hausa karɓaɓɓiya tsakanin ɗuwawunsa tunda ina da wani nau'i na matsewa na mace ko na namiji wa rufu gaihi da tsakanin cinyoyinsa amma malama na ce rufugi shine tsakanin tsuliya da zakari ko farji wannan dan tsakanin ake ce masa rufugu. wani larabci ne mai nisa a ce rufgu tsakanin cinyoyi ko kuma tsakanin tsoliya da zakari ko farji wannan dan tsakanin ana ce masa rufgu domin idan mutum ba ya kula da kyau ba sai ya wanka ya gama dan tsakanin nan bai jika shi ba wata ta yi da karkashin guyawansa ko guyawunta da ji dai wankan nan ana da bukata kowanne balle na jiki ya wanko wa asafilar jilaihi da kan kafansa me za a cewa kafa rufin misalin nan me na shi na kafa saman kafa kai korifa doron kafa hausan dai ba ta da daɗi eh? ko shimfiɗan ƙafa eh? ƙasar da ai sun masa suna da ƙasa eh? kan ƙafa bayan ƙafa ƙarban ƙafa na ku to a ra'ayin samu ba shi to amma dai mun hausa da daɗin na ta tunanin da samu hausa na a safilar jilai to ƙasar ne ake ce masa kasan kafa bayan kafa kai ko ne dani bayan kafa amma fa bai hana ni gobe in fasa na ji wata wasan da tafi nan kaga nan kaga ka yi ake shimfiɗa ta yaya to nan <laughs> bayan hannu da aka da hausa shi kada ta da ita ni na masu nakade ko nakada shi in kuma kun an karba ni din na ga wannan ta danyi bayan kafa to a ji haka to shi ne a wanke don ha sake shi ma wurin kasu misali akwai mai kaushi wanda ga dauda a kai ga irin ta tsatsage na lokacin sanyi ƙarshe idan mutum ya watsa ruwa za ga kana watsa zuwa ya tarwatse ko bai shiga ciki akwai mai su kafa masu laushi tunda a daidai musulunci salihun likulli zamanin wa makanin ya taɓa kowane wuri yana magana da ɗan binne yana magana da ɗan ƙauye duk lungun da kake za a ga kaman dama da kai yake kai aka saukarwa shi a safilar jilaihi wa yi asabi a a yadaihi kuma ya bibi yatsun kafa hannayensa don kasan shi ma in baya da gaske ba hannun sukan zama da kaushi ya zama ga dauɗa hadda faso-faso wa yaksilu rijlaihi hakan nan zai wanke kafafuwansa akhira dalika ya jama'u dalika fihima litamami ghuslihi ya sanya wannan ga kammalan wankan shi wani tamami wudu'ihi da karkarewa alwalarsa in kana akhara huma in ya jinkirta wanke su a wurin alwala da wannan zai nuna mana an mana bayanin siffan wanka cik cikakken siffa to sai abubuwan da sa iya faruwa a wannan wankan hala mai tambaya ya yi tambaya ya tuno abin da ike iya tunowa kafin ka tuno ka yi tambaya ga amsoshi sai ka ɗiba kawai masu zakari yujibu i'adatal wudu'i shafa zakari na wajabtar da sake alwala ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه لا نمجي يي حطرة kada an ya masa zakarau kada ya shafa zakaransa an dinna Allah ya masa zakarau da tadallukihi a cuccuɗawansa bi batini kaffihi ta cikin tafensa kasan a can an buɗe har cikin yatsunsa ko أو بجنبيه ماما فإن فعل ذلك إذن كوياي ونن يا شافن كنا يتبع ذكرين يتافين وقد أو أبط أهره وانك ديا كمالا أعاد الوضوء سيساك على الولد وإن مسه في ابتداء غسله إنكو أفار وانكا يشتبع شيء أباركو فاركو يتبع شيء بان ياي الولد wa وبعد أن da مواضع الوضوء minhu ya wanke wuraren alwala daga gare shi ya wanke fiska ya wanke hannaye ya shafa kai ya wanke kafafuwa to wajen wankan sai ya sake ya taɓa zakaransa falyumirra ba da zalika biyadaihi sai ya sake ɗiban ruwa ya bi gaɓaɓɓun alwalan tunda bai gama wankan ba alama wata ilwudu akan wuraren alwala ya sake wanke su domin wannan wanka yakan kwafe alwala bilna ala ma yambagi min zalika wa yanwihi kan yadda ika mata daga wannan kuma ya nufin wannan alwala a wannan aikin dai wannan shine ƙarshen babin wanka na'am ko bai ji daɗi ba muddin ya taɓa da tafi ta a ko kuma in ce maka a mazhabar malikiya muddin dai mutum ya taɓa zakaransa da tafin hannu alwala ta warware wasu mazahib ne kan ce sai ya ji daɗi to wannan bambance shi zai wahala ihtiyatan kawai har mutum ya taɓa zakaransa da tafin hannunsa ya sake alwala باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم wannan babi na magana kan mutumin da bai samu ruwa ba ɗaya kenan ko babin yana magana siffan taimama wato a wannan babin za mu kalli abu biyu muke so mu gane a ciki na ɗaya hukuncin wanda bai samu ruwan alwala ba na biyu siffar yadda aka yi taimama to a tayammamu ya jibu li'adamin ma'i fi safari idan ya isa an yaji da fil wakati taimama yana wajaba saboda rashin ruwa a can a tafiya in ya fidda ƙauna gaba ɗaya zai samu ruwan nan filwakati sai ya taimama wakati ya zubu ma taimama na wajaba ma'a wujudihi tare da samun ruwan idan lam ya ƙadiri ala masihi in baya ga ikon taɓarwa don wasu a adar wannan ya haɗa a tafiya fi safarin a hadarin a tafiya ne ko a gida limaradin mani'in saboda wani ciwo da ike hana masa taɓarwa aw maridin ya kadiru ala masihi taimama na waje ba ga mara lafiyan zai iya taɓa ruwa iya eh, alwala wala ya ji duman yunawil ho iyahu bai samu mai kai masa wannan ruwan sai ya taimama abin shi wa kadhalika musafiru yo ai haka ma matafi ya qarbu minhu ma ruwa na kusa daga gare shi wayan wa yamna'uhu minhu khawfu lususin tsoron barayi hana masa ka san da dama mashaya ruwa nan ne matattaran mugaye mugun mutum nan ike laɓewa mugun dabba yana kwance nan wurin ausai baye sai nan an daidaita barayi da siba to da haka suke siba su ma siba uminan nasi ai saboda haka nan in mutum da je tsoron wa'annan kenan ya iya yin taimama tayammumul musafiri wal mare taimaman matafi da taimaman wanda bai da lafiya وإذا أكن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره إذا متى فيه ya tabbatar da zai samu ruwa a lokaci sai jinkirta zuwa ƙarshen lokaci nan kila 'yan binne ba su iya gane wannan karatun mai fahimtar wannan karatu sai wanda ke zaune a ƙauye musamman masu tashi ko dajin ka san sirrin dajin ana samun ruwa a dajin daga nan zuwa kilomita hamsin kusan kana da ilimin wurin ada to muddin kana sa a ran za a iya samun ruwa a rafe kaza za ku kai dausayi kaza za ku kai waha kaza to sai ku jinkirta sai an je wajen wannan gaskiya ya fi ɗabbaƙuwa ga abin nan ko waɗanda suke sojojin da suke daji shi ma wannan zai musu daidai tunda suna tafiya daji za a samu ruwa ba za a samu ruwa ba ɗan ruwan da ake da shi yar buta ce yar buta ko ka je kai taimama da shi ba ka sani ba kilan nan da gobe ba ku samu ruwa ba za ku shiga wani hali ta kuma keta saharan khalid da al-walidi ko wanda muka na abin nan ne hmm? ƙarshen lokaci sai an je da ruri tunda ana sa ran za a samu ba muktari ba wa in ya isa wannan wanda ke sa rai kenan ko ka lura aikana ko shine mahallu shahir shine ainihin kasin bayan karatun ne wa in ya isa minhu in ko fidda kauna daga gare shi ya fidda kauna ko fidda rai wani ya fi eh? Fidda shi ne hausan birni amma asalin hausa fidda kauna ko tsammani shi ne kauna ko yana kauna yana tsammani in ya fidda tsammani ya fiddare ya fidda kauna kalimatun mutaradifa a yi hausa muna da su yanzu haka wasu suke jin harshen ko fidda kauna aka koya masa ka ce na fidda tsammani yace da me kuma tsammani ai fidda rai ce turka shi katulan makatulan eh? saboda haka nan wa in ya isa minhu tayammama fi awwale in ya fidda rai daga gare shi sai ya taimama a farkon lokaci wa illam yakun indahu minhu ilmun ya iya mutum bai da ilimin dajin shi wannan lardin shin yaya harka bai da ilimi ilmun mafi fi wasatihi hmm. eh Eh, zai iya barin a za zuwa sallar la'asar yana ganin kafin nan gujin karfe daya yana ga zuwan hudu zai samu ruwa zai je inda ruwan nan yake tafiya ba tafi dan awa biyu ba kenan ko yana ga zai samu ruwa to ya bari sai wajen hudu sai ya je sallah abinsa sa inda yana da tabbas ɗan ku dama bai da ilimi bai san kan dajin ba kawai sai ya yi taimama a tsakiyar lokaci kenan irin wajen biyu da rabi ko biyu dai da wasu abu kaga dai ya kai tsakiya a zahar ta shiga sozo ko biyu da rabi ma ko ta dan haura ma haka kaɗan sai bari daidai wani lokacin kawai ya yi sallah eh eh, eh? la'asar ai ta shiga da luri kaga zuwa zuwa ainihin la'asar kaga ta shiga lokacin la'asar ana shiga lokacin la'asar to al'amura kaga ta kai karshe ita sai yi taimama wata zalika ai haka ma dai hukuncin yake in khafa allah ya durikan na fil waraja an yi durika hufihi mutaraddidu kenan idan mutum ya ji tsoron ba zai samu ruwa ba a lokaci kuma wata zuciya tana ta kila an samu ruwa a galabiya akwai wani dan gulbi wuri kaza akan samu ruwa to ai ga ga ga to ya duba ya duba shi ma dai wannan sai shiga tsakiyar lokaci haza mutaraddidu awil mutashakkiku al mutayammimu idan wajada al ma mutumin da ita mamaye ya sallah sai ga ruwa mal makharaj wa man tayammama min haula'i wanda duk ita mama daga wa'ancan da an ka haɗe a baya thumma asabal ma sai ga ruwa ya samu fil waqati ba da an salla bayan ya yi salla fa ammal maridu alladhi lam yajid man yunawilahu iyyahu falyu'id mara lafiya da bai samu mai kawo masa ruwan nan ba ya sake sallah wa kadhalika al-kha'ifu haka mai tsoro min sibai wa nahawiha ba an faɗi shi a baya ba shi ma dai ya sake wa kadhalika al-musafiru haka matafiyin da alladhi yakhafu alla yudrika al-ma'a fil waqti wa yarju an hu fihi kam al-awwal al-marid والثاني والثالث المسافر لكل واحد منهما صفة تركتم الصفة إذن ولا يؤيد غير هؤلاء با وإن دزا سميدا إن با أكن نمبا مريض دخائف دمسافر كو غير هؤلاء دسيبوغين ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم ولا إلى غير هؤلاء ولا يصلي صلاتين با وند ذي يصلى بتيمم واحد تيمم من هؤلاء إلا مريض سيدي مرة لا فيه لا يقدر على مس الماء wanda ba ya da ikon kan taɓa ruwa lidararin bi jismihi saboda wani ciwo da yake jikinsa muƙimin ciwon zaunan ne tun da yi taimama ciwon na nan wa kadakila amma a wani ƙaulin an ce ya tayammamu kulli salati zai taimama ga kowace sallah shiwa almaridu ɗin ko mai maradin muƙimin ɗin وقد روي عن مالك رحمه الله في من ذكر صلوات ga mutumin da ya tuna salloli ana bin shi an yi salliyaha ya sallace su bi tayammumin wahidin da taimama guda to na dai duka abubuwan da bukatan suna iya tasowa an tattoshe al-maqasudu bis abinda ake nufi da sa'i ta صعيدا طيبا كو ما هو هذا الصعيد دون كلمة من قرآن باكا su da luga dole ba mamaki kila tana ɗauke da wani abu kaga ai luga ta kwashe su sai su ce to sallah du'a'i ne ma'anan ta sai su yi du'a'i sabai da rasu kada zallu dalalan ba'ida saboda haka nan kalmomin shari'a ba a fassara su da luga tilas sai an koma ba mutala'a ce ba ba jarida ce ba shari'a ta wuce mutala'a ta wuce jarida a galabi abin da san aka zo babin sallah kake iya fassara saboda aiki na nan saboda gobe kake ganin ka riga ka iya shi amma ana tsallake shirme isa mutum da ya zo buyu aiki tukuikuyewa eh, saboda ba aiki da shi kana kiran kalma kana wucewa halallahu buyu a harama riba to iyanan an gama an halatta ciniki an haramta riba da za ta maka menene wanne ciniki mai riba tun daga nan za ka mara to ai to in ba mai dankali baka yanka gari dole sai ka je ka tsaya ba mutala'a ce ba fiƙihu ba jarida ba ce ba ba littafi ne na tarihi ba tarihi kana iya kwasan shafi biyar ka ɗauke shi abin kasa amma fi kyau lokaci kalma ɗaya in ka san abin da ke ka samu ka tsakuro ta sai ka ce ya isa haka allah ya kai mu gaba ita ma wannan ta zauna wata mu bis sa'id tahir taimama ana yin ta da sa'id tahir أي سعيد طاهر قال هو ما ظهر على وجه الأرض يسمى سعيد duk abin da ya bayyana fiskan ƙasan na isnuhu sa'i minha min turabin na turbaya ne au ramlin ko rairai au hijaratin ko duwatsu au sabakatin ko ainihin makamwace wurin kanwa tunda aka saman ga sunan iri iri iri iri la tu'addu wa la tusa illa iya fiskar kasar da ka gani sifatu tayammumi siffan taimama yadribu bi yadayhi al-arda fa in ta'allaqa bihima shay'un nafadahuma nafadan khafifan mutum zai buga ƙasa da hannayensa in wani abu ya makale musu zai kakkaɓe su kaɓewa mai hankali kaga bayan ya buga hannunsa hakan ga kaga zai haɗa hannunsa ya ɗan bubbuga don wani yayi wanda zai illanta shi ya ɗan faffaɗi amma hafifan kada mutum ya yi abun jununi kasa mutane ba sa raba mutum ya buga fafaf ta dace ya daribu biya dai hilarda ya rafki hannun zarara haza la ya ne hilfikihu mutum zai buga a hankali sa hannunsa a kai haka ya kakkaɓe taɓewa mai sauki hadisi na ce ka hure ya danganta da irin abin da ya makale in ka fuskanci ƙasar za ta watsa da yawa kana iya a in abin da ya makale kankani ne min turab ah, ya akai thumma min yamsau bihima wajahahu kullahu masha daga nan ya shafi fiskansa da hannayen na gaba ɗayan fiskan ko daga yana fiska ta kama min wata din ila wata din ko amin uzunin ila uzunin daga kunne zuwa kunne sai dai ana farawa ne daga matsiran gashi na al'ada zuwa haɓa daga kunne zuwa kunne haka ake so mutum ya shafa ta gaba ɗaya mashan yani wahidan ko ba kaman alwala ba za a wanke ta sau a ƙololuwa uku ko biyu amma idan a ababil ula ajaza'a kaifiyatu mashil ne shi ko yadda ake shafa hannuwa ثم يضرب بيديه الأرض فيمسه يمناه بيسراه يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع, أصابع يده اليمنى ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذرائه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن بحمه على ظاهر بحم يده اليمنى ثم يمصح اليسرى باليمنى هكذا فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه annan kaman gaba shi haka kada a fassara tun ka fassara nan ma ka bata karatu to ba dan batar dai daga nan mutum ya buga hannayensa ko gaba daya ya buga ƙasa da hannayensa sai ya shafa damansa da hagunsa ya zai zai hagunce za ta shafe zai shafa damansa da hagunsa zai sanya asabi a yadda hilisura asabi ake shafa da su ba da tafi ba an tashi shafawa zai sa ya mai yake da suna yatsun hannun sanagu a kan ɗeshin yatsun hannunsa na dama haka kenan ko yatsun hannun hagu ya sanya su a ɗeshin yatsun hannun dama ko misalin koyon faɗa mutum ya je ba ana nuna sai da ke dunkule hannu ba idan ka dunkule ba daidai ba baya yi sai ka ji ciwo to ka ka taimama ita ce tsarin allah haka na ga yadda aka ce ayi yatsun hannun hagu a ɗeshin yatsun hannun dama ala tarafi asabi ya dahil yamna sun mai asabi'ahu daga nan sai ya tafiyar da yatsun banda tafin ala zahiri yadihi akan zahirin hannunsa na daman can kenan wa zira'ihi tunda ina ne hannu nan ko yana ɗaukan abin guda-guda ne kamar yadda ya wankan can gaba-gaba lungo-lungo sako-sako kwana-kwana tauyewa tauyewa rami rami to aka taimaman ma kaga yatsu in aka tauna an gama yatsu ko in aka kama an gama hannu sai ina sai zira'i duk da wannan ɗashin yatsun to don muka tashi muna ɗaukan shi kifa ɗaya kwala saboda haka nan nan kana bayan yatsu in ka kawo nan ka gama bayan tafi in ka zo nan ka gama bayan zira'i da ɗaishin yatsun hagu ko? Hmm. Eh? eh ana to wannan tsakanin ku saboda haka nan yatsun ɗashin eh, yatsun eh, hagu ko akan ɗashin yatsun dama haka kenan kaga an shafi wannan an gama yatsu an shiga kan tafi kaga an kawo nan an gama bayan hannu daga nan an shiga bayan zira'i kaga an kawo dungun hannun sau da kanan zai ƙara bayani akan wannan din eh, ko zira'ihi wa hana alaihi asabi'ahu zaka ce waƙada hana asabi'ahu alaihi ya tankwara ya kar ya lankwasa ya yatsunsa a kai kaga kai musu haka eh? sai sun lankwashe shi shine hana asan daga inhina ya mutu ke inhina ya duka ku ya dukar da su wannan ba dukawa mai ba ku eh? ya yi baka hakan kai haka mai kai da hausa lankwasa ya eh? tankwashe ko gaskiya tankwasa na ya fi ya tankwashe yatsunsa na haguɗin nan a kan waɗannan yatsu kaga ya tankwasa su haka kaga sun tankwashe tankwashe yatsunsa a kan yatsun da tafin da bayan zira'in suna tankwashe kaga nan ƙasar ba a komai da ita ba sai yaya a sabi hatta ya balu galmai faƙe mai diga yatsun mai fiya kakan kakon hannu ثم يجعل كفه على باطن ذرائه من طي مرفقه دغنا تافين ina ne tafin wannan kenan yankin nan da bai kasa sanana nan sai a dawo da isa daga ya ta koma cikin ya koma cikin wannan hannun da tunda ba ya riga ya shafu kaga shi kenan ya koma haka kaga yanzu tafin ne haka in ka gano maka shi haka ma dai amma dai tunda haka ya fi tunda mutum ya zo a haka kaga ina zuwa kaga yin haka kaga sun tafi haka kaga sai ya taho kaga ya gama zirai nan zai hatara da kasar nan ba taba ta ba kamar yadda karatu zai yi daga nan sai bi ta bayan babba wannan babban yatsa sai bi ta bayan wannan babban yatsa eh? saboda kanan ka ganin kasar wannan tana nan ba ya kome da ita ba saboda haka nan dama ya tara ma hagu kaga ɗeshin wa'annan su ma ya tankwashe su ka ga sai bi ta bayan nan kamar da za a karatu ya biyo ta bayan ga ya gama yatsu ya gama bayan tari ya gama bayan ka ga tafin nan ƙasar sanana sai ya sake juyawa ga sai kama da haka daga nan sai ya zo haka ka ga ya zo nan tun daga nan kuma ka ga wannan ba babban watsan shi ma sai bi bayan wannan to daga nan kuma sai koma magana tsatsaifewa bayan an gama haka haka za ku thumma yaj'alu kaffahu ko ala batin zira'ihi sai sa tafin kamar da muka magana akan cikin zira'insa min tayyi mai faɗi daga nan na ɗewan gwiwan hannu tun da nan ka duban kai haka ya nan na ɗaya baya ya tukwaikwaye ko kabidan eh, alaihi kaga ya riƙe a kai hatta ya balugal ko a har ya zo ku'i ko ina ce muku ya zo a nan ita da dan an zo ku'i min yadda hiliyum na ko dan hannu gaban sama juri ba tsina ko sai ya tafiyar da cikin bahamihi babban yatsansa ala zahiri bahami yadda hiliyum na haga wannan babban yatsa sai bi ta bayan wannan kenan ko sai bi ta bayan babban yatsa kaga kasan nan tana nan ba a taɓa ta ba tana nan sun mai yamsahul yusra bil yumna daga nan ainihin sai ya shafa hagun din da daman ita ma dama ita rama hagu don duk hagu ta shafi dama ko yanzu sai ya shafi he shafe hagu din nan da waccan daman ita ma ta mai da hagu kuma haka za kamar yadda aka yi wannan kasan a ka'idan aka yi maka ɗaya sauran sai ka je ka yi da kanka ko tun da an yi na dama ba ga ko hadisi ba mai musi salati da akwai masa raka da aka ce fi zalika fi kulli kulliha ko ba za a ce ko an maka raka da san maka ta biyu ba amma can na uku da yake akwai canji sai aka dan yi bayani za a ga irin karatu haka da sauran su amma ka'idan fasaha ba a maimaita magana in an yi an yi eh yasa za ka sa idonka ka sa kunnenka ka sa tunaninka akan abu muddin ka yi wa karatu haka za ka iya shi inna fi dalika da zikira liman kana lahu qalbun ko au a wa huwa shahid wani ce ka'ida koyan karatu in dai muddin ka kula da haka zuciyar kanana kunnen kananan tunaninka idonka shaksiyar kanana hi isa ake faɗa ga duk wanda isan koyarwa ina koyarwa ya ga wasu mutum biyu na magana da juna to sai ya ji ya yi mutukan haƙuri in ko ya ɗaga maka ƙafa ɗaya na biyu na uku zai cire kunyar da ike maka zai fatattake ka ne a ƙa'ida kuma za ka zo koyarwa za ka je domin so kake a rike don da daman irin masu haka idan ka iya tafi ka bar mana iya wa'inda ba su iya ba don su iya mu muna so mu koya ne ko ba haka ba amma ko kai dama na Allah hira ka zo saboda dai ka tafi wani wuri ka zo ka zauna daruratan ka taimaka mana ka tashi a bar mana zallan wa'inda ba su iya ba kaga sai a ji daɗin koya masu. haka ka'ida take ba wai maganan karatu a masallaci ba duk inda ka je karatu ko zuwa aka yi a kalle ka a ka'idan kana koyarwa ba fassarar ka ake lura zalla ba ba yadda kake gabatar da sakaratun zalla ke kallo ba ana kallon yadda ɗaliban ka ke fahimtanka me yasa ake cewa kana shiga aji ana son ka zama kai ne shugaban aji idan aji ne kana shiga a tabbatar tabbas malam na cikin aji kowa ya yi tsit ya tara hankalinsa kai kawai ike jira mai zakace ce to a lokacin duk ka gaba da ka iya zube musu ne to amma kana ka ga wancan na tsungulan juna kana ka ga wancan na shan ruwa kana ka ga wancan na cin wani abu kana ka ga wannan to yanzu a ba karatun duka koya mutane yadda ake zama a wurin karatu to ba wannan muke ciki ba ku yi haƙuri ɓangaren koyarwa ce take kwasata thumma aha fa idza balagal ko ko in yazo ku'i masaha kaffahu yumna tunda an gama an shafa dama an shafa hagu ko da wacce siffa mai ya rage sai a sake komawa dama أشاف تافين داما بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه شكنا وانا ميدان وانا ميدان كاغا هبن يشافو وانا إتتي تيماما to ana saka malamin داري يا bi laracin ما في الله في الله كما ما بفك هو ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسعى لا أجزاه wannan shi ne addinin yasirin wancan shi ne cikakke da a ce mutum zai shafa damansa da hagu sannan hagun ita ma yi shafa aka shafe ta ta damansa duk yadda ya yi yadda isaukaka a gare shi aka tabbatar da an shafa ko'ina a taimama ta yi amma dai na farko shi ya fi fahimna haza jayyid na eh, bugu biyu ne e shi kadai fiska kadai za a shafa bugu na biyu shi ne ake shafa hannu da shi haka aka yi تيمم الجنوب والحائد تيمم وندك ده جنابة ده تيمم وجتك ده حيلا حيلا تياس آية وإذا لم يجد الجنوب أو الحائد الماء للطهر تيمم وصليا فإذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا idan mai janaba ko mai haila ba su samu ruwan wanka ba to sai su yi taimama su yi sallah idan kuma suka yi suka samu ruwa lallai ne su yi wanka ba za su mai da abin da suka sallata ba a attayammumu la yubihul wata'u taimama bai halatta da saduwa don mai janaba ainihin ta yi ko mai haila ta tsaya ta yi taimama ta yi sallah to mijinta bai saduwa da ita da wannan taimama wala ya ta'ur rajulu ra'atahu allatin qata'a anha damu haidin أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم namiji miji bai saduwa da matarsa wannan da ainihin jinin haila ya tsaya mata ko jinin aihuwa ya dakata mata don ta yi tsarki da taimama har sai ta samu ainihin har sai ta samu ruwa mata ta taharu bihil mar'a wanda mata za ta yi wanka da shi sun masana a samu ranar ruwan da ma ya tattahara ne bihi jami'a wanda za su yi wanka gaba daya وفي باب جامع الصلاة أباب أبند اتترو صلى أكوي ونابو من مسائل التيمم wannan sauran matsalolin taimama sai ku riƙe sai an je can yanzu da wannan sai a riƙe wannan allah ta'ala ya taimake mu babun fil mashi alal khuffaini hmm. eh. eh larabcin ne lau masahal yumna duba ni zan ka kalla masahal yumna da me za a shafa ta da yusura ko ya shafa damansa kawai da hagu bai bi ta baya ba kawai ya kwaso hagun da ibuga kawai ya shafo ya haka ya ɗauki hagun shi ma ya haka ya haka in dai wannan shafan ta haɗa ko ina ya yi iyaka na farkon ya fi shi kenan babu fil mashi babin shafa alal khuffai ne akan khuffi wannan shafa akan khuffi shi ba da ƙasa ne ba mutum ne yana ya sa ya sa akwai da alwala sannan zai sa su alwalarsa sai ta karye sai izo ya sake alwala ya wanke hannu ya kurkura ya wanke fiska ya wanke hannaye ya shafa kai me ya rage kafa kafa da kufi sai ya tsoma hannansa ko ya ɗebo ruwa ya jika hannayensa sai ya shafa kufin nan kawai da danshi ya shafa wannan ma da danshi shi kenan ya wadatar da shi haka ba sai ya cire kufin nan ya wanke kafan ba ba sai ya wanke kufin da ruwa ba shafawa kawai danshin zai shafa ba sharaɗi ne sai ya jika ba kawai wannan karɓan izini ne daga allah mutu ya sallar da hufinsa wani hulu musulmi ko musulma ya samu an yamsa alal khuffai ne fil hadari والسفر ما لم ينزعهما وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا تسمعون mutum ya samu ya yi shafa a kan huffinsa a gida ko a tafiya malam yanzu ihuma na sani da na sako huffi ne lokaci ya kure kuma Allah bai tunar da ni ba sai da na so zai da aka ma yanzu kan ba abin da tuna da ba kada wani ce to mai hufin ba magana kufi an wuce tambaya eh? haɗa kogo ta yi mai wannan mai riƙo wannan bayanin baya nan mai riƙe wannan zai ta ɗaukan babu wadahu أن يمسح على الخفين يا صام يشافى أكن خفي في الحضر أجد والسفر كو أتفيه ما لم ينزعهما إذن دي بيتشيني سبا وذلك إذا أدخل فيهما رجليه إذا أدخل رجليه كان فيهما إن يسا كفافوان سأتكن خفت ba a da an ghasalahuma bayan dacin ya wanke su ya sa khuffin fi ta tahillu bihi sala a irin alunan da ake sallah fa hadha alladhi idza ahadatha to wannan ne wanda in alwalasa ta kare wata wadda ya alwala masaha alaihima wa illa amma idan bai sa wa'annan eh, khuffuna yana da alwala ba ba zai shafa a kai ba sifatul mashi siffan شافا وصفة sifatul أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها سمعت ستا ونن شافا أن يجعل يده اليمنى زي حن داما من فوق الخف كم خف من tarafil asabe daga can ɗayashin eh, ko ƙarshen yatsun waya da hulisura hannunsa na hagu min ta hati dalika ƙarƙashin can ɗayashin yatsun daga na yiwu gindin hufin ko yiwu kan idon ƙafansa sun ya zahabu biyadihi ya sannan ya taho da hannayensa ila haddil ka'abaini zuwa idon ƙafa wa kazalika ya fa'alu bil yusra ai haka ma zai yi da hagu alu ya da yadahu yusura ya sa hannunsa na hagu min fawqiha ta kan khuffin tunda yanzu hagu kafa hagu ake shafawa wal yumna min asfaliha kaman dai dama mata mai dawa da hagu tanziful khuffi mimma ya'aluqu bihi tsarkake khuffin ko tsabtace khuffin ko goge huffin daga abin da ke makale da shi ko abin da kan makale masa wala yamsahu ala tinin fi asfali khuffihi mutum kada ya shafa mutum ba zai yi shafa ba wala yamsahu ala tinin fi asfali khuffihi mutum ba zai shafa kan taɓoyi karkashin khuffinsa ba auro fi dabba ko kashin dabbobi hatta hatta yuzilahu sai ya kawar da shi bi mashin da shafawa awa gasalin ko wankewa sai ya gugguge shi idan abin da za kai sai ya wanke shi ne sai ya wanke ko guggugiya za ta biya bukata sai ya goge wakila an ce yabda fi mashi asfalihi zai fara goge kasansa ainihin minal ka'abai ne ila atrafil asabi'i zuwa ƙeshin yatsun ma'ana daga idon kafa zai fara shafawa sai yi ainihin mai yake da suna yatsun li Allah ya sila ila bi khuffihi shai don kada wani abu je gindin khuffinsa min rutubatin na danye danyen abinda ya ta koma masa hannun khuffihi kuffihi abinda ya shafa na khuffinsa min alqashabi na ainihin kashin dabbobi busasshe wa in kana fi asfalihi tinun in akwai a tabo a ƙasa fala yamsu alaihi hatta yuzilahu har sai ya kawar da shi wannan shine kofi mana zo kana kan kofi ga da ko ya taɓu ruwa ko tunda dama na riga a ɗauka na sa shi da alwala Ka ga dama kaga zai kamar yadda shi mutum zai sa yatsun dama nan kaga sai shafa haka kaga sai koma da shi haka an gama isa ki taɓa ruwa to yanzu dama za ta koma ƙasa kenan ko hagu za ta koma sama kaga haka shi kenan wannan ka yi da Maliki a suka ce a shafa kenan kofi ya tsufa a malikiya ba a shafa a kan kyalle sai dai jaurabi sukan kira shi jaurabi sai dai a wasu mazahib suna ganin za a shafa amma malikiya ba a shafa a kan wannan dole sai kofi jawrabi kuwa samansa da kasansa fata ne gefe da kefe ne kirta ne wanda aka saka shi da shi ba a shafa a a malikiya amma kullum kusan abin da muke magana muna magana ne akan malikiya sun da littafin malikiya muke karantawa yawwa to wancan kofi kenan yanzu abin da rage sai ah, babun ko fi auqati sala wannan babu yana magana ne akan lokutan sallah wa asma'iha da sunayen sallah amma salatu subuhi فهي صلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر أما صلى الصباح to ita ce sallah fiyayya a wurin malaman madina ita ce sallah asubahi waƙatus subuhi lokacin asubahi fa'awwalu waƙatiha insida'ul fajri al-mu'tar biddiya'i fi aqsal mashriqi ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع ummar الأفق أما لوكتين أصباه لوكتين تا ko shine fasowan alfijiri wanda zaka ga ya bijiro kan duniya biddiya ida haske fi aqsal mashriqi daga mafi nisan gabashi tunda shi mutumin da yake rubutu kaga ina kirawa na yammacin ainihin abin nan ne tunda kusan littafin ya yi daidai da mu inda wani bangaren ne ya yi maganan din sai mun same ta bambara kai littafin ya dace zahiban wanda za ka ya daka ko min alkiblati daga alkibla ila dubur alkibla hakan alkibla hatta a har ya daga sama umar ufuka sai ga ya game sassa daga kudu da arewa ta ɗauka da yammacin gaba ɗaya amma farkon hasken ta wuri ɗaya ikan ɓullo ta gabas ɗin nan wannan yanzu kwanakin can mun yi magana yaushe ne ike bullowa tun da karatun ya kamata ya tashi daga littafi ya shiga kwakwalwa yakan canza daga canzawa duk da akwai kalanda sun yi aiki su masu kalandan kansu ya kamata ilimin ya zama a aikace ilimi a littafi sai dinga zama haka damina ba ta hana ganin alfijir duk ko hajjuri ake daidai inda alfijir din yake bulla sai ka gauni ya canza ko ruwa ake inda kalle wurin lantarki bai hana kalla saboda haka nan na jin sai a ba da aiki irin wancan lokaci ya canza ko bai canza ba yanzu karfe nawa ne nan karfa ba duba ba an koma mantawa biyar eh? ka duba ne ko takalidanci da kalanda da a takalidi dai karfe hudu da minti hamsin ne kuma gobe ka je ka zauna karfe hudu da minti hamsin kenta kana nan tun daga karfe hudu ko hudu da rabi ina ka zo ka hauka tudu masallaci nan ba za kore ka ba lokacin an take komai kana kan masallaci nan ka zuba ido kuri tun daga uku hudu da rabi kaga su yahudawa da rai ba su sallan asabar ba komai amma kullum suna sa ido akan wannan duniya wani hali take ciki muku abun mamaki annabinmu ya nuna mana mahalicinmu ya nuna mana mukula mukula da damina mukula da rani mukula da juyawan duniyan nan ko matsala duniyan nan ta shiga ciki ƙarshen ta su za su gaya mana eh? su fa kamfanoni ma'aikatu musamman inda an sai injunan ma'injiyono mato na kallon na dakon saman na kiyayen saman wani bai akwai kasa jiya ba haka ne ba tauraro kaza ya samu matsala kaza a menene akwai matsala kaza zai wahala ba a samu kaza ba tunda an fiskanci daga na zuwa kilomita kaza da kaza an gano akwai wani sabanin tafiya kila ba mamaki ya sofi musu kata da lalata su ce tabbas alali na ya fasawa ba ba magana hasudin sufin ba ba magana wannan ba mu ko tun ce mana mu dinga kula kenta kullum mutum sai ya duba alfijar din ko kuma a sati ya duba yanzu yau dai mutum duba a ta danci kuma za ka ga abun mamaki mutanen na abun da suka faɗin nan lokacin na yi wallahi abun mamaki sai ka je ƙarshen ta wata dabba ta amsa zai wahala a ce maka hudu da minti hamsin din nan baka ji zakara na cara ba ko dab da haka za ka ji na zakaran ya yi cara ya za a ce dabba fi mutum kula mu ne min aula saboda kana an ba da aiki yau ko magana huduwa rana tun da wannan ba abin nan ɗin amma dai mu duba wannan mu sannan mu duba rana shi take huduwa yana huduwa alfijir din nan kamar yadda ka faɗi kuma in ka lura za ka iske ikon Allah ko marasa abubu hatta irin ladanan nan waɗanda ta kasance musu ɗabi'a a ladancin lokacin na za ka ji sun ƙwallo kiran sallah ko ba agugu za ka malam za ka jin ka ji kiransa in ka duba za ka samu abun ɗin daidai yake karfe nawa da minti hamsin gobe kowa zai duba ba ku ce eh ba in sha Allah sosai da gaske in baka duwa ba ka saba to Allah ya kai sai wanda bacci ya murkushe shi amma gobe ne ya kamata sai ka duba kenta duk kwana bakwai ka duba wannan ka hada da wannan ka fara hadawa da takalidanci har wata ran za ka yi zuwa ba takalidanci kuma sannan in ka lura kwanakin can ina rana take hudu wanda suka duba to yanzu ba har yanzu ka ji ta ku fara komawa haka a shigar din yanzu ka tsaya ka kura zai ka gama kallon har rana ta ta doke ka baka ga inda ta kullu ba tana canzawa wani lokaci ka ta kullu haka wani lokaci ka ta kullu haka yanzu yan kullu muna wata nawa shidda ka kenan inda za mu ba da formula a ce mu samu shekara ko uku a haka muna kula to dan lokacin nan da za mu iya cewa kaza daga nan kuma fara binciken taurarin da suke kai mu yi wani tauraro alama ban da tsofaffin mu yi wannan tauraro alama mu dinga kallon shi me ya faru ba ga usaimini wai ce ya shekara ko talatin ne yana ganin wani tauraro ko nawa wani na mata da shekaru wata ransa ya bata ya nemi tauraro na ya rasa shi ta ana nan ko ban shekara na ya gashi ya sake bayana to kaga nan akwai wasu lissafi lissafi da ake a sama dinnan na yadda za a gane abubuwa da dama taurarin ba a gama ganin su ba ba a gama haddace su ba na kusa ne aka gama haddacewa su rana su wata su waye su waye su na gama da amma akwai waɗanda suke za a ci gaba da dubawa wannan zai fa'idance mu daga fa'idoji duk da dai ba mu kai wannan karatun ba bari mu dawo daidai namu alfijir akan tauraro rana muke kai wa akhirul waqti ku ƙarshen lokaci al-isfarul bayyinu haske bayyananne alladhi idan sallama minha bada hajibu shams wanda da zarar ya sallame daga ita giran rana sai bayyana rana tana da gira in ka lura kokon ƙwarya rana ko goran in zai kulo za ga kawai su sun yi can haka yadda kasan gira a ido Eh? ida idan ya bude ya faru na ɗauki hoton ido za ga ku gida gida haka gefe-gefe wanda ya ka to da za ga rana ta da irin wannan abu ko duroyin mai duroyin rana ya yi rana sai ya fi da gidar <laughs> eh? shi da haji wanda kamar za ta iya rufe shi ki <laughs> ta bude shi haka to akwai gashin za ga iske sama da kasa kasun yaka ya ce masa bu shamsi wanda ana gama sallamewa ba da hajibu shamsi to za ka iske shi kuwa ina jin yau na ji agogona ya yi ihuran wannan juma'an shida da minti bakwai na kwance sai na ji a fara ɗi to ana wannan titin ko yadda aka saita shi da za ka fita da gudu kafa ka zagani kana zo zaga shi ranar na bulowa mutanen da sun yi nisa da da ɗaya ranar na a haka shida da minti bakwai dai a wancan juma'an haka nan a wani din na yi ni jiya fara abin na akwai kwanakin can shida da wani abu na bi na je na gani kafin in karasa saman nan da gudun bala'i a bama nan na zuwa na gani gatan na zuwa dan kan ya ɓullo kaɗan haka ta cikin gizagizai to kaga wannan an shirya wannan duka mutum saboda sallolinsa saboda kaza ɗinsa kuma zai ƙara mutum irin wata faɗaka hatta ilimin lokaci sai ga an zuba ilimi kar kuma ta yashin da muka wani hadisi mai cewa cikin tambihu ne ko ilimi kaman ka watsa ne a bakin kare kaman ka jefa kare zinari mai kare ke nema ɗan kashi-kashi <laughs> amma ka samu zinari kamar na miliyan ɗaya katon rinka ka jefa masa ka ce ha in sun su mai kawai ka dai ka dai shi to haka ilimi yake kaga yanzu wannan ilimi agogunan nan da suka na wannan irin abin dan ba mai dankali zai zama kamar zinari ne a bakin kare da sai irin wannan agogunan zuwa aje kai baka san amfanin sa ba hatta wannan kalandar da ake makalawa ana makalawa ne kamar ba ta da mai kokari yi ta kalidul ama kawai ya kalla ce karfe kaza ga watan kaza a dinga bala'i da shi ya gani a kalanta time comedy to ya kamata yadda yi din nan ka bi ka gani abinda suka faɗi nan haka ne ta ga yanzu za mu ji lasar bari dai a bari haka wa'azin ya isa wa akhirul waqati ko al isfaru Karshen lokaci gari ya haske albayini a na gama wannan alazi idza sallama min haku bada hajibu shamsi nan na tsaya wa ma baina hazaini daga wa'annan wanne can tulo ilfajari ko izuwa tulo eh, bidayatu hajibi shamsi waƙatun wasu lokaci ne mai faɗi wa afadalu zalika awwaluhu wanda yafi na farko farkon wakatun zuhuri lokacin azhar yanzu kuma yaushe ne mu wasa ce yan izala karfe daya yan dariƙa karfe biyu la ha yaushe ike shiga shi wannan kam ai kullum mutum na hidimomi ne kansa da zirga-zirga bai sani abinda suka ce a can kun duba sha biyu suka ce yanzu zai iya canzawa kafin wata daya wata kaza haka sha biyu a dai wannan wata na shida sha biyu da minti talatin da biyu lokacin ya shiga farkonsa kenan sha biyu da minti talatin da biyu in ka duba kuma in kana da wannan agogonin yin lokacin da kira sallah ni da ka sai tashi yana yi zai kwallo kiran sallah wa waqatu zuhuri lokacin azhar idza zalati shamsu an kabidi sama wa akhadha dhillu fi ziyadati idan rana ta goce daga tsakiyar sama inuwa ta dinga ta shiga karuwa tana karuwa wannan a wannan lokacin zai kama sha biyu da minti talatin da biyu ta akhiru zuhuri inda da dilhar jinkirta a zahar in rana ta yi tsananin zafi ba kada misali masu ji su ji an faɗi waɗannan lokutan su ɗauka kullum haka ne a abun na canzawa kuma abun na canzawa da wannan lokutan da na faɗi a agogo ba sa rubuce ba sa cikin risalar illa dai kiyasi ne wani lokaci zai zama kaza wani lokaci sai karfe da yamma ta wuce wa yustahabbu an tu'akhkhara fi saifi ana son jinkirtar da azhar in ana zafi ila an yazida zillu kulli shay'in rubu'ahu inuwan rubu'in dukkan kowane inuwa ya karu ma'ana an yazida zillu kulli shay'in inuwan dukkan komai ya karu wajen rubu'insa ɗaya bisa hudu kenan ku ba da zillin lazi zalat alaihi shamsu bayan inuwa da rana ta goce kansa wakila eh, na zillu zawan akwai zillin gocewar to bayan shi na sa a ƙara zillu zawan ko da bai fi ɗaya ɗaya ba inuwan in mai ɗan tsawon abu ya danganta abin da mutum amfani da shi lalle mai inuwa sai ta goce tukuna akwai zo da a samu inuwan gocewan to bayan inuwan gocewan sai a samu kaman kwatan inuwan mai wannan abu kaga ta karu kenan zafin ranar da ke sama ya yi sanyi ba na kasa ba zafin zafin biyu ne akwai zafin da zaka je shi a jika akwai zafin da a kasa zaka je shi wannan na kasa yana da dewa wakila inama yustahabbu zalika ana son wannan jinkirtawa ne fil masajidi liyudrikan nasu salata don mutane su samu sallah wa amma rajulu fi khasati nafsihi amma mutum a kansa shi kaɗe fa awwalul afdalu lahu farkon lokaci ya fiye masa wakila an ce amma fi shiddatil harri tsananin zafi fal abdalu lahu buri da biha abinda ya jinkirta ta koda shi kaɗai ne wa in kana wahdahu tunda rukusan an yi ta kuwa ta shafi shi liƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallama abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fihi jahannama abridu bima na akhiru ku jinkirtar da sallah hatta azhar lalle tsananin zafin nan huci ne na jahannama a'adana Allahu wa ajara wa akhirul waqti karshen lokacin da asa azhar an yasira dhillu kulli shay'in mithlahu inon komai ta zama tamkasa ba'da dhilli nisfin nahar bayan inon ribin rana wa awwal waqti al-asr farkon lokacin la asar akhiru waqti adh-dhuhri shi ma a irin wannan lokacin kusan uku ne da minti arba'in da bakwai ike shiga yasa yanzu an sake ana ta sallah sallah kwata sallah kwata za a sallah kafin lokaci ya ba a je lokacin a bashi daren dan baya mabani la ta tasarraf labuda an ya sarrafa da a yi kafin lokaci kwanda ya shiga lokacin a ce an yi jinkiri ya fi dama dama sai da kafin lokacin babu ta saboda kana haka harkan yake hudu uku da minti arba'in ma da bakwai yake shiga wa akhiruhu kashansa an yasira dhillu kulli shay'in mithlahu mithlaihi inuwan komai ya zama ninkinsa biyu ba a da dhilli nisfin nahar bayan inuwan rabin wani kuma wa'annan abubuwan din gaskiya kamata ya mu dinga kokarin tabbakawa kalla in an rubuta ilimi mu ga ilimi mu je mu gwada a aikace mu gani sau da mahimmi ne kuma kan sa mutum ya faɗaka wakila an ce wannan shine dai lokacin ne la'asar akhir waqtin zuhuri wa akhiruhu an yasira dhillu kulli shay'in mithlaihi ba'da dhilli nisfin nahar nan fa ku sani magana ta ƙare wasu malamai suka ce a magana ta nawa ta biyu dai idan ta kabarta shamsa bi hika yadda za ka gano lokaci in ka fiskanci rana da fiskarka wa ta ka'imun kana tsaye cak gairu mu baka kisin ba ka kalli kasa ba rasaka wala muta'ati illahu baka kuya ba nan mai tambaya kafin kai tambaya da tankisi da tata'i'i tata'i'i ike ma'ana su daya iyakace malamai bambanci da suka yi tankisi bai kai ta'ati'i ba tankisi kallon ƙasa ne kawai amma ta'i'i da sun sunkuyawa daidai da ke bukata to idan ka tsaya cakka kalli yamma ko baka kalli ƙasa ba baka sun kuyar da kanka ba ka tsaya cakka kalli sama fa in nazarta ila shamsi bi basarika in har ka ga rana da idonka da dakhala alwaqtu al ta yi wa in tara taraha in baka ganta ba bi basarika falam yadkhul alwaqtu lokaci bai ba wannan wata ka'ida ce da zaka gani wannan sai gobe ka jarraba ka ba mu labari eh amma ba da sharadi ayyo ka ba kallon ƙasa ba sunkuyawa za ka tsaya tsakka kalli yamma idan ka buɗe idanka to kada mutum tilon ƙasa wuyansa ko yaya sai ka dai ajiye wuyan ya tsaya can ka kalli yamma har ka ga rana da idonka to lokaci ya shiga a tun mai raba su tun da tsaye suke can sai dai ka ce mai sun wai mai tankwararren baya da wanda yake tsaye daidai ai ko mai tankwararren ai cikin sankarorar haka yake kan a ne a aje kan ne dun dunkusa ya tsaya haka wa inna zalaf ala basarika in ranar ta zama kasa da idanka faƙatta makana da lokaci lokaci ya riga ya shiga illa dai wannan magana suna cewa ba ga inda ainihin gana can ne da na yi hujja da wannan hadisin da ya hujja wancan dai na farko shine sai kuma ga maganan maliku magana ta uku kenan wallazi wasafa malik wanne lokaci lokacin da maliku shi ya siffata rahimahullahu annal waqata fiha lokacin ta ne malam tasfar shamsu muddin rana ba ta jajajaja ba saboda haka nan wannan da shi ne waƙatul magaribi lokacin magariba lokacin magariba a wannan lokacin din a dai wannan watan shida ne da arba'in da takwas tana yi ku za ka ji kiran sallar da ka ji kuma gariba kusan ya ɗauka ikon allah wa waƙatul magaribi wa hiya salatu shahidi shine sallar mutumin da ke gida yani alhadira zonan nan gida yani annal musafira la ya kasaruha matafi bai rage ta wai salliha ka salatul hadir ya kan yi ta irin sallar gida fa waqatuha ghurubu shamsi lokacin ta faduwar rana ne ko ya bacewa rana fa idza tawarat hijab idan rana ta katangu ta ɓoyu da shamaki waje batis salatu sallata yi lato a harba a jinkirta ta walai salaha illa wakatun wahidun ba ta da lokaci sai lokaci guda ɗaya lato a anhu ba a jinkirta ta daga gare shi wakatul isha'i lokacin isha nan sun fi a yanzu akan ce tana shiga bakwai da arba'in da uku wa waƙatu salatul atamati wa hiya salatul isha'i وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب, وجب الوقت ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر والمبادرة بها أولى لوكة صلى دري أتما كوتا صلاكما هي صلاة العشاء إتتي صلى عشاء وهذا الاسم أولى بها annabi ya ja hankalin jama'a su dinga kiranta isha ce kar ku bari yan kauye su rinjaye mu daga sallar mu ana kiranta sallar isha su ce mata atama gaibu bata shafaqi batan shafaqi shine lokacin ainihin kaga kenan wancan juna itiradiya ce sai ka ce waqtu salatul atamati waye hiya salatul isha'i ko gaibu bata shafaqi shine lokacin gaibu bata shafaqi wa shafaku alhumra shine jaja jaja albaqiyatu fil magharibi min baqaya shu'a sina daga sauran hasken kyallin rana fa idza lam yabaqa fil magharibi sufra idan babu sauran jaja jaja a yamma wala humra ba fatsi fatsi faqad wajaba alwaqtu lokaci ya shiga wala yunzaru ilal bayadi fil magharibi ba a kallon hasken magariba fadhalika laha waqatu wannan ne lokacin ta ila thulusil laili har zuwa daya bisa ukun dare mimman yuridu ta'khiraha li shughlin aw uzrin har don wani shagali a wani abu da ya tare shi ko uzuri wal mubadaratu biha aula yinta dai da wuri yafi ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها ba laifi a jinkirta ta masu masallaci su jinkirta ta ƙalilan don mutane su tattaru amma ana karhanta yin bacci kafin a yi ta haka yin hira bayanta in dai ba da wani abu da ya tare mutum ba irin yadda muke karatun nan wannan shine sallah isha ko kuma lokutan sallah guda biyar din nan babun fil adhani wal iqamati wannan kashi yana magana akan kiran sallah da kuma iqama sanarwa wal adhan wajibun fil masajidi والجماعات الراتبة فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل kira dai wajibi ne na'ai don garin da ba sa kiran sallah ana iya yaƙansu a masallatai wa jama'atin ratiba da jama'an da suke sallah kullum kullum fa'ammar rajulu fi khasati nafsihi amma mutum a shi kaɗansa fa'in addana fa hasanun in ya kira ya kyauta misalin mutum ne yake noma a gonan shi zahar ta yi kwalla kiran sallah la'asar ta yi ikiran sallah masu kamun kifi ana cikin kamun kifi lokacin sallah ku yi tudu makiyaya lokaci na yin sallah ga wurin kiran sallah na yi dutse ka hau kai ka kira sallah dukkan itatuwan da ke yankin da aljanun da ke yankin da mala'ikun da ke wurin duk za su ainihin maka shaida gobe kiyama kuma in kai in kai ikama ka kabbara sallah mala'iku za su sauka kamar duwatsu su bi ka sallah in ka ce اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانما لك غباء امين ابا ينكر كمان كتفي دوزي كذا كي يوسف kamar ka tafi da yare kai ko sallar daji za ta fi wa'annan tsarkaka su yi ma du'a kai du'a su ce Allah ka karba wannan du'a in yaya sai dai a galabiya shi dan bai bari ayi yanzu na ɗauke ma kamar ta ma ana sallah duniyar nan karshen ta sai ka koro yan shanun ka ka dawo gida ka tuna ce hmm babba ya sallah a zuwa harbi da la'asar wallahi bari zo in ta ne zuwa Allah ciki kenan mai noma ko yana zai bari in ci abincin da in je in yi sallah bai yi sallah ba a kai asarar lada da yawa Allah ba mu ikon cin wannan gajiya wannan tsohon shaidan ina hana mana abubuwa da yawa muna asara su wala budda lahu min al iqama amma iqama kan dole ne kiran sallah musta'abidi ko yustahabbu ne ko fa hasanu ihsan wa ammal mar'atu fa in aqamat fa hasanun mace in ta iqama ta kyauta wa illa fala haraja ko da kabbara ta yi sallata sallata ta yi wala yu'adhanu li salatin qabla waqtiha ba a kiran wata sallah kahin lokacin ta illa subha fala ba'sa an yu'adhana laha ba laifi a kira mata fi sudus akhir a kashin karshe min al-layli na dare ذكر ألفاظ الأذان أنبت لفظا كرا والأذان كلا صلى شين هكا الله أكبر الله أكبر to kamar yadda ya zo da kiran sallah za a yi dan shiru a ce ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم ترجع بأرفع من صوتك سنك قوم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كاك صوتي نبي في نفركو أولا فتكرر الشهادتين كما كررت فتقول أشهد أن لا إله إلا الله هزوك أشهد كما يدنيك أن محمد حي أكو إن الناس أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح kada mutu ce hayalan fula ba kawai ba bini kuna yi duka ɗaya ne da mu da bini duk kuna yi hayalan ruwa ina ga ce fala ina jin allahu alam kila wajen fitar da wannan ha'un din ne he suka dauka sai a yanke karma karshe tunda ana cewa wale hazamin tarkil ha'i ko an nutaka bil ha'i na wancan iziya to zama da karantun da yake haka ne bari iya hankali wannan wani ba zai karantu ba allahu alam sai ce hayya alami wala hankali eh, la'alla kokarin a kira wancan ne sa a kai kuskure allah ya gafarta musu gaba da haka zaka kira shi gaba da ba mamaki akwai tunaninsu da suke akan irin wannan abin din su asalin wanda suka koya musu haka amma ba daidai ne ba hayya alal falah haɗun ɗin na ƙarshe ake so ka ɗaure la kamar yadda na farko sola ka ɗaure la ha ba za ka ɗaure tana jin shi ne ya kai su don dai su ga hawan ɗin nan ya fita sosai da kyau tun dai harafi ne sai ta iska numfashi ne a hankali masha Allah Allahumma taqabbal minna wa minhum ma yuzadu fi adhan subhi abunda ake karawa a kiran sallar asubahi fa in kunta في نداء الصبح إن كنا صلى زدتها هنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك في غير نداء الصبح ككيونا بأ صباحي با لكن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا مرة واحدة مرة واحدة الفرض الإقامة سو لفظ الإقامة والإقامة توتر أكي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا هو الإقامة وتر نعم ya yi daidai in sun yi akwai inda suka akwai mazabar hanabila akwai kuma hadisi akan haka akwai hadisi mai tsaya ka gane ko dokar kar nan muna karatun littattafan malikiya nan abin ake bukata a haddatar da 'yan nazari karatun nazari muke ko an matsa yanzu mun kashi eh, primary 6 ne to saboda kana kawo karatun da za a yi a nan je secondary ya haura wannan nan duka karatun primary ne muke wanda duk bai iya wannan karatu ba wannan risala ba mai da za a ɗauke shi a jini 1 tunda dan firamare ne to ko dan firamare ba ka masa sabani saboda haka nan yanzu duk abin da ke fama nan nan to muna cikin firamare yanzu eh, eh aji shida duk mutumin da bai iya da bai da zai mu dauke shi a makarantar mu sai ka ga mu risala bashi in ka zo a koya maka samarar dani a koya maka hasiya amma baka iya wannan ba ba dama dauke ka ko an dauke ka ko ka shiga ciki ka fita tun wuri zuwa aka yi maka sai ya ce maka karatun gaddawa fa zuku falan nazidakum illa azaba hmm? <laughs> ma'anar duk wanda bai iya wannan ba ba ma magana ka je ka shiga mana makaranta wannan an gama shi tuni to mu lalura mun girma yaki yan yaki da jahilci za mu ta ko lamido Allah wainu babun ko ya zungule eh eh ikama ai wajen kwaikwayon ba mutum zai dinga kwaikwayonsa ana yi mutum yi yana faɗi yana faɗi eh talatin karatun yan firamare ma talatin da biyar gabanin tambayoyin masu haƙura sau za a yi fara min kalma daban da kalma ɗaya ba kalma da duna gama na na uku ya aka yi eh, ya dinga ishudar da hannayensa akan abun da e eh, rami rami na zahirin kwarmin idonsa kaga ido akwai rami rami akwai wani kwarmi haka kwarmin idonsa hmm? tashi yanki yan gudamarin da yawa ashirin da hudu to aka yi fassarar muddun ne in baka san wannan baka wuta kanka nauyi ne wazan ritilin nauyi ne na laba daya wa sulusin da ɗaya bisa ukun laban an kaga ai an ruwan aka lura da lita akan ce wane ne wane ne wancan an koma turanci su larabawa musamman bagadar kan ce eh, ritil tunda su ne suka fara fitar da kafin a fara sikeli na nauyin ruwa su suka fara yi duniya lokacin ma waye ba wata ta hara bisa kalli sulusun din tun da yawo ne ka duba na biyu ice almuddu ritilun ka gan shi miskin wa sulusun ritili da sulusi wannan bil iraki su ne farko wanda suka fitar da awon kudi da awon sikeli da fitar da tsarin ainihin abin nan don kasuwan kudi ta duniya ɗaya a bagadar tsaya a iskandar lokacin ba a san da su yi zilan ba ba a yi ta ba ba lokacin a can su to wannan da shi awu ne na kudi aka cire awu kuma ruwa daga nan da shi ma ake shirya zakka har da amfanin gona wa huwa yusawi ka gane ku yana yin daidai da gram 675 eh, gram aw ko a ce lita 0 wato ponai ne mai jam'in point eh, ponai ko gutsa tsare da gurwa ponai bayan lita a eh, 0.688 680 da abin nan in wajen lita ne amma point ɗin wasa sa'i ko shi kenan ga can arba ta wanda dai محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا تقبل منا